To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraro mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a za mu tattauna na gani nan da wani minti goma ko minti ashirin kawai za mu yi. Muna tare da injiniya da kuke ganin uh, gashi tare da mu a nan Ahmed Muhammad uh, Yabadi. Yabadi. Yabagi. ya bagi Muhammad ya bagi ah, abin da za mu tattauna da shi ya yi mana kokari wannan bawan Allah da kuga mun zo a nan ah, cewa bai da lafiya muna neman masa taimako a duba shi alhamdulillahi injiniya ya ce har kauyensu ya tafi har kauyensu ya ji ya samun mana wannan bawan Allah shi kenan kuke ganin ga hoton shi da injiniya suka yi wurin neman lafiyarsa da muke magana ana neman lafiyarsa hotonsa kenan da injiniya to amma kamin injiniya ya magana za mu sake muku odiyon da injiniya ya yi? game da shi a wannan bawan Allah lafiyarsa lafiyansa abinda ake nema amma gashi nan dai mu ji mu fara jin injiniya rahmatullahi ta'ala barakatu. Hmm. Barka da warhaka. Ah, kamar yadda na yi alkawari jiya cikin iko Allah Allah ya bani iko na samu na je na ga wannan bawan Allah na yi tracing gidan na je na same shi kuma mun tattauna ya min bayani cewa federal medical center bid ne suka taba zuwa nan ne aka attempting din yadda za a yi ba shi za a yi gwaje-gwajen da zai a samu a san yadda za a fito ma magance wannan larura da ke tare da shi kama tun 2020 ne kenan ko about two years back to ba samu sun sake koma ba saboda haka na ke ganin to in an je yanzu sai an yi sabon gwaje-gwaje ko kuma dama can ma ba yi bane a fara gwaje-gwajen a san lalle takamammen yadda za a billo ma nan da ke tare da shi wanda kuma tun da consultants ne a federal medical center bidda which is uh, about 90 kilometers away from mina uh, there will be need da dole an za a yi booking ne to see them and then possibly they have to spend sorry, uh, my line went off. Uh, they will have to spend maybe a day or two uh, before they could see the, the, the doctor or finish the, the carrying out all the tests. So, and uh, they're talking about uh, Monday. So, if they have to go by Monday, since we are booking, we'll have to book within this week so that uh, by Monday it will not be a problem again. Otherwise, we will have to wait for another day. And uh, I even snapped. Daki ina samun tangarda da network ne, so amma ga hoton da muka dauka da shi zan tura maka za ka gani nan through the WhatsApp. Allah ya saka muku da alheri kuma uh, mahaifiyarsa ma ta fito ta gaishe mu sun da sauran mata da ke cikin gidan duk sun zo sun gaishe mu kuma suna nuna matukar godiyansu ga wannan inda kuka nuna kokarin za a dauki taimaka ma wannan bawa Allah wallahi sun yi murna kwarai da ganin mu da muka je so zan tura maka hotona da shi ka gani To jama'a da ke sauraron mu ah, kun dai ga hoton shi da injiniya shi wannan mara lafiya da aka tafi. Uh, alhamdulillahi uh, mun so mu magana da shi injiniya amma network bai permit mu ba. Uh, Assalamu alaikum Ajiya Yulash. Eh network ya ɗan yanke sa'annan ke kan kanki ba mu jinki da kyau. Eh. Assalamu alaikum. Ah, eh, eh, eh, ha dakin dan daga muryanki kaɗan, shi mu ji ki. to. Eh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaiki salam wa rahmatullahi ta'ala To, Ajiya Yulash injiniya ya yi ƙoƙarinsa ya je har kauyen ah, ta Mina. Ya je ya gan shi kuma sun yi hoto da shi da ke gadawa lalle yaron nan yana jin jiki. kamar kan da dai jama'a shi ake magana injiniya ya nuna cewa abin abinda yake faruwa ma wannan bawan Allah in aka ce za a ci gaba da eh, bi mana jinyansa zai kawo matsala mm. abin da kawai za a iya yi shi dai a mm. fara masa check-up a fara a ga lallai da ke damunsa ah, mm. kuma doctors kowa shi an yi booking sa'annan a samu abin da eh. ake so kuma insha Allah tun yanzu za fara wannan bookings da dai ababa dai ga dai injiniya da kansa ya dawo to jama'a ku bari dai mu dai ji iya zancen sosai a bakin injiniya da kansa da ya je wani yanayi ya gani mai ya faru insha Allahu uh, sa'annan mu ga mai muka ajiye kasa kuma yaushe za a fara jinyan shi wannan bawan Allah. Assalamu ta'ala barkatu injiniya. Wa alaikum assalam wallahi ina ta fama da network problem ne kaga ko da na aiko da sako da nan haka yana ke ke ta yankewa. Gaskiya ne injiniya. To. Injiniya alhamdulillah ko da mu ce mun gode maka sosai Allah saka maka da alkhairi. Amin saka mana baki daya. Eh wannan bawan Allah sa nan da kaje me ya faru? sa'annan kuma ya ya kamata a yi domin kai ka tafi kauyen ka je ka gani na'am eh, gaskiya da na je na same shi dai da na je to yanda ya bani description ina ta kiran waya akan hanya har na kai wurin so da na kai description da ya ba na dan wuce kaɗan sai ce a handa baya sai turo kanarsa sai zo ya directing mu muka je gidan muka same shi a zaune a falo da tasbaha sa a hannu muka gaishe shi ne ce Abdulaziz ya jikin na kai ce to alhamdulillah yana yana ta godiya ma Allah ce to masha Allah ce kamar yadda ku sani duk sarki zaki profession ya ce eh jiya kun yi magana ka masa bayani duka cewa zan zo na ce eh to Allah kuma ni ma yasa na kira shi na ce zan zo din kuma na je sai na ce to yaya tafiyan yake batun treatment din naka ya ake sai ce eh to da farko suna ta neman taimako from other every any other organization da zai samu za su taimaka da wannan jinya nashi da za a yi to sun taba zuwa federal medical center bidda federal medical center bidda daga mina is about 90 kilometers suka je to sun yi dai abin nan sun yi bukin ne to ba samu an yi komai ba aka zo aka fara wannan ishu na na covid din nan so bai samu ya sake komawa asibitin ba to takardun da ke sa ma kuma wanda ya ce wani ya ce zai taimaka masa sun bashi shi kuma wanda kofin da ya ajiye a gida cikin ku Allah kuma aka ba aka gobara a gida so sai wan documents din sun sun salwanta amma yana da he remembered vividly abubuwan da ke ke rubuce a cikin abin da ɗin su ne sai sake capturing su aka yi typing ne ya aiko na ce yanzu ya za a yi batun treatment kun kun where did you start i mean where did you stop so far ina kuka tsaya da batun abin nan sai ce a dama ba a yi komai ba sai ce yanzu an je biddan in za a je sai an yi booking tunda consultants ne za su duba shi so kuma sai an yi bukin nasu su za su ba da date din da specifically za su ga a particular patient sai ce to ya na ce to amma yi magana da an ce monday ne ko za ce eh za a je monday din ne to amma sai an samu an yi bukin before that time ko kuma monday din ne za a je a yi bukin against another day da za a za a samu ganin shi consultants da zai duba shi sai na ce to test test da aka yi dafa sai ce ba a yi ba ya ce ba a yi ba tukuna dama dai suna da wa na irin eh, line up na test da za a yi ne amma ba wanda aka yi ko to ne sai ce to in za a je ko yanzu with all those tests za a yi they will have to maybe spend a day or two a garin a can eh, asibitin so kuma they need they need serious assistance definitely so kuma muna nan sai mahaifiyarsa ya ce a yi magana da mahaifiyarsa lokacin da ce mata to zan tafi yanda muka yi na yi briefing ɗinka yanda aka muka kare a let him know in monday din ne za a je a yi booking in kuma za a yi booking within the week ne a let him know idan yanda muka tattauna da kai insha Allah sai sai ce to kanin sai ya tafi ya kira mahaifiyarsa to da aka tafi aka kirawo ta ta zo kamar dai za ta yi kuka tana ta godiya tana ta godiya sai na ce a ah, ba damuwa Allah lafiya da ka dan adam yana neman inda zai samu lafiya ne dama a kowane lokaci kuma za a samu wanda za a taimaka amma akwai duk da haka dai akwai bata gari suna nan amma dai wannan da nake tabbatar muku dai wannan bawan Allah da ya assasa wannan abun insha Allah irin gwargwadon gudunmawan da za a iya bayarwa za a samu da ikon Allah da suka ce to shikenan sun gode duk da matan gidan duk suka fito suka ringa min godiya suka na ce to ai ba ni bane <laughs> a kungiya ce ni ne na zo ne a madadin kungiya ne yace eh to ai ba damuwa ni ne suke gode suke gode ma nace to insha Allah <laughs> zan sanar da kungiyar ko gaba ya a injiniya <laughs> eh? wato abin nan da muka dokar shi da wasa wato da kaje kan da kake ganin zai bukatan kuɗi sosai kenan ba kaɗan ba ba kaɗan ba ba da ba kaɗan ba eh dan kaga dai hoton yanda bawan Allah yake eh to ban san irin ban san irin ah, test da za a yi carrying out ba and then how what is going to be the cost nan kaga dai yanda jikin shi yake a hoton so they will need a, uh, a serious uh, assistance serious financial assistance wow wow wow To Allah ba mu sa insha Allah. Amin. Yanzu dai shede a bi ma'ana domin one or two days nan gaskiya ba za na kama kana da iyalin ka kana da wada ka <laughs> Eh na gaya mashi in fact da zan tafi ma dan na ce mashi ni mai yawan yin tafiya ne. So na tafi da wani younger brother dina is a registrar a one of the high courts a nan garin Mina. So that in bana nan ni zan iya communicating da shi shi sai rinka taking up very good very good eh mun je tare da shi younger brother dina ne Abubakar Sadiq Uh, jama'a don Allah da annabi ga akantin bandi da muka saka na taimakawa wannan bawan Allah in za ku duba cikin mm. hoton za ku gani ah, kamar ne magana cewa gaskiya kamata ne a ah, assistant sosai kamar kan da da nake ganin abin da wasa ba da wasa ba ne mm. da wanda ke neman ya yi taimako zai iya taimaka ma wannan bawan Allah kuma insha Allah injiniya abinda muke kuma son ka ƙara cika aikinka in ga ajiya yulash a nan za ta kira ka ya so muna neman in Allah da within this week ga wannan register kamar kan da kai magana a tura da za a yi a yi wannan register sa'an kuma maybe monday sai a duba wala Allah a fara yi ma wannan bawan Allah a fara masa treatment a fara dinsa mu ga inda za mu kai da inda za mu tsaya insha Allah assalamu ah, alaikum ajayu lash wa alaikum assalam wa rahmatullah sarki eh ajiya uh, ah, injiniya ya yi mana kokari gaskiya injiniya Allah ya saka masa da alkhairi eh, da irin wannan dubin kokarin da ya mana shi saka mana baki daya Kisa ajiya. Eh, eh, muna godiya, muna godiya. To ajiya, ni ma ɗayan daga cikin ku ne, mu ma muna godiya duka da da Allah ya sa kuka yaya identifying dina haka nan mu zo mu mu taimaka gaba ɗaya. Aikin Allah ne, ƙwarai. Kowa yana so ya ga ya samu kanshi a cikin aikin alheri. Gaskiya, gaskiya. Da mafificiyar aljanna. Amin dan daraja, amin dan daraja Jama'a gaskiya inda muka kai muna buƙatan kuɗi gaskiya. muna bukatan kuɗi gaskiya ah, a ga wannan bawan Allah nan ya samu lafiya kisa insha Allahu ne iya sakon da muka kawo a yanzu kuma injiniya shi ya mana wannan aiki duka Allah saka masa da alkhairi ah, a yanzu za mu ga mu kokarta da ikon Allah kuma da ah, taimakon injiniya daga a cikinmu mu ga cewa in Allah ya yadda wacin wannan sati a fara take mai test test da wasu ababen da ya kawo domin irin ciwo akan ga ba maka test ba shi kan kan shi wala ciwon zai yana cin shi saboda bai san wani irin abinci ya kamata ya ci ba wani irin abinci bai kamata ya ci ba wani irin da yi da wani dole test din nan za a fara samun abin da ko muna rokan Allah Allah sa yanda muka fara mu kare lafiya Allah ya bashi lafiya alfarma annabi da Allah eh, amin amin sai dai yan tiktok kuma da kuke kallo na ah, na kaman kana nuna muku hotonsa injiniya gaskiya ya yi mana kokari ya mana kokari sosai ga hoton da injiniya ya je ganshi yan tiktok kuma kan da kuke gani yasa abin da kawai muke bukata yanzu muna neman a taimaka a taimaka ma wannan bawan Allah financially gaskiya he need it haka ne kuma duk wanda zai taimaka akanta din ga ta nan ajiya lash ita ne ake saka duk ababen kuma a ajayi lafi duk wayanda suka yi alkawar da wanda ma ba su yi ba ma su yi kokari sun tuttura mata kuma daɗin da nake ji da na yi munna da ta kira ni kwanaki ta ce wai wani ya tura wai ɗari biyu na ce alhamdulillah kaga ɗari biyu hmm. kaga wurin wani zai rena amma kaga ɗari biyu ya it's a big money it's a big money shi sa jama'a don Allah da nabi ko eh, ya ƙarshen ma kuɗin kuma Eh, naira biyar ne ko ko injiniya mm. Mm. Eh, naira biyar <laughs> ah. <laughs> naira biyar ne karamin yes <laughs> agree ko naira a ciki kuma akwai wanda suka saka dubu ashirin akwai 'yan saudiya akwai 'yan mm. ah, najeriya 'yan turai ma da suka babbayar Allah sa a dace Allah sa eh, a dace amma ba mu kai ko ina ba saboda abin da ke annun ajiya ya lashe da ta mini lissafi yau tana batu mm. da ka samu kamar wurin ko 200 kece 200 da nawa? 263 mm, to Allah ya sa dace ya samu a samu a ƙara kan gaskiya wala samu <coughs> mm. wanda kuma suka alkawari a nan insha Allahu abin da ke wuri na da zan tura eh, mata na gani dubu ɗari da eh, hamsin ne ko nawa ne ban domin yana cikin dollars ne ba to that's all right kuma ina son kamun ranar juma'a nan wanda suka alkawari duka so haɗa shi mu tura mata eh, amma jama'a ya muna neman taimako muna neman mm. taimaka kama wannan bawan Allah insha Allah abinda kuma muka ga mu ma za mu mu ƙara namu shi kuma mu ƙara ah, Allah ah, kuma akwai mara lafiya da yawa da suke ta kasa gaskiya masu hmm. ya hakuri a fara kuma mu kare ma wannan bawan Allah ba ba za mu zo kan wasu abin zai gishe mu shi yasa hmm. ba ajayula shi kina da maganar ki da zaki faɗa na karshe injiniya ya faɗi na shi ya muna addu'a insha Allah eh to maganar da zan faɗa shine ina so na yi mana jan hankali ne fa yan uwa musulmai eh. da mu kasance masu tausayi masu jin kai a irin waɗannan yan uwan mu marasa lafiya saboda ba mm. gane lafiya tana da muhimmanci ba sai ka samu kanka a cikin yanayi na rashin lafiya ko da mm. ko da ciwon kai ne ballantana mm. ya samu shi a irin wannan yanayi na rashin lafiya kamar na wannan bawan Allah abdul aziz yanayi ne na rayuwa da ya kamata mu tausaya mishi mu taimake shi iyakacin iyawar mu tare da roƙon ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya shiga cikin lamarin Allah ya bashi lafiya ya bashi lafiya kuma mm-hmm. ina jan hankalin mu da kan cewa mu yi kokari mu bada ko da kaɗan din ne ko da mai yawa ne kowa iya daidai karfin shi zai bada taimako abin da ka mm. taimaka a rayuwar duniya shine guzurin da zaka same shi a ranar gobe kiyama mm, mm. na shi taimako bai tsaya a ranar gobe kiyama kawai ba taimako in ka yi shi a duniyar kana ƙara samun shi a duniyar saboda kai ma maybe za ka samu kanka a cikin wani yanayi na rayuwa wanda kana mm. ta yaya za ka fita a cikin wannan yanayin to sai Allah mm. subhanahu wa ta'ala ya taimake ka a sanadin wancan taimakon da kai saboda ka taimaki bawan shi to shi ma kuma a rayuwarka zai ci gaba da taimakon ka a rayuwa. Allahu na kira gare mu da mu yi ƙoƙari mu jajirce mu zamana mun sadaukar da rayuwarmu wajen ayyukan alkhairi me ayyukan alkhairi wajen taimakekeniya ma junanmu inda za mu ya wa junanmu kamar yadda addininmu na musulunci ya koyar da mu to to da gaskiya da mun ci gaba kuma da rayuwar ta yi daɗi da ta mana daɗi. Misali gashi zan yi misali da injiniya injiniya ba karamin mutum ba injiniya babban mutum ne wanda yake babban matsayi a rayuwar shi a Abuja sannan gashi babban mutum ne a shekare amma alhamdulillah ga da aiki ne na Allah ya sadaukar da lokacin shi ya sadaukar da rayuwar shi ya yi hmm. fix ya tafi wurin wannan mutumin wanda in ba da sanadin wannan aikin Allah ba ko da a hanya Abdulaziz kila ya ga injiniya ba zai iya samun damar da zai mishi magana ba. <laughs> Sosai ka. Saboda abin addini ne mai tsafta, addini ne mai tsafta, addini ne na hmm. addini ne na tausayi, sai injiniya ya kaskantar da kanshi har ya tattaki da kanshi ya tafi muhallin wannan bawan Allah Abdulaziz hmm. ya gane mana condition din da yake ciki to in za mu samu irin haka irin haka a rayuwa to gaskiya za mu ji daɗin rayuwarmu kuma rayuwarmu za ta sauya Masha Allah, mun gode sosai. Mun gode. ina kira yau Allah ya ba mu sa'a Allah ya To injiniya zakara da zancen da kai ba za ka faɗa a nan insha Allah. To ya hajiya ta faɗi komai. <laughs> Taimako ne musamman dai da ake nema. kuma kuma the reason why we should assist each other haka nan kai ma kana iya samun kanka ko wani dan uwanka yana iya samun kanshi a cikin wurin wannan yanayi ta riga ta gama magana duk Allah kuma ya bamu iko yanda za mu taimakawa amin amin kuma ina matukar mika godiya na nima ga yanda kuka yi identifying dina cewa in je din nan to ba karamin lada kuka samu ba requesting me ma to go Allah shi saka muku da alheri kuma Allah shi far zumunci kuma Allah ya mana jagora kan wannan aiki da muka sa a gaba Allah ya mana jagora amin ya rabbi amin godiya muke to jama'a mun barku anan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala